من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن قال سيسارم نكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن ita ce halka ta 188 a cikin wannan littafi na taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta idan waɗanda suke sauraron mu ba su manta ba a halkar da ta gabata a baya mun faɗi falala guda goma sha hudu wacce take da alaƙa da wanda yake son ɗin tijjaniya ba shiga ɗariƙar tijjaniya ne ba falala ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amince masa shi shehu tijjani cewa waɗanda suke yin wannan za su mutu akan imani da musulunci falala ta biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa masu mayan mutuwa falala ta uku ba za su gani ba a cikin kaburbunan su fi abin da zai faranta masa rai falala ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da su daga dukkan nau'i na tsorace-tsorace da azaba da kowane irin sharri tun daga mutuwa har zuwa matabbatar mutum a cikin aljanna. Falala ta biyar Allah zai gafarta musu dukkan zunubansu ma ta kaddama min hawa ma ta abin da ya wuce a baya da abin da zai zo nan gaba. Falala ta shida shine Allah subhanahu wa ta'ala zai biya duk wani abu da suka ci na haƙƙin mutane. da abin da suka zalunta da ka in kana tijjaniya aka tafi lahira duk wanda ka ci kayansa a duniya in an je lahira to Allah zai biya shi daga falalar sallah ba wai daga aikin ka mai kyau za a ɗiba ba ta bakwai shine Allah subhanahu wata'ala ba zai musu hisabi ba ba zai tattauna da su ba akan wani abu sannan ba zai tambaye su ba akan abu kaɗan ko mai yawa ranar alkiyama takwas Allah zai zaunar da su ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ta tara, Allah zai tsallakar da su siraɗi mafi gaggawa kamar kintawar ido ta hannun mala'iku a bayan mala'iku. Ta goma, Allah zai shayar da su daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta sha ɗaya, Allah zai shigar da su aljanna babu hisabi babu kuba a farkon jama'ar da za su fara shiga aljanna ta sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya matabbatar su a cikin aljanna a cikin fi illiyina min jannatin firdausi a daraja ta kololuwa a jannatin firdausi wa jannata adnin da aljanna zama falala ta uku ta sha uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana son duk mai jin shi mutijani ta sha hudu duk wanda ke ɗariƙar tijjaniya ko yake son mai ɗariƙar kawai to ba zai mutu wasu ya zama wali to shi yanzu za mu tashi ta sha biyar malam yake alhamisa ta ashara ta goma sha biyar Allah abawaihi iyayen wanda ke ɗariƙar tijjaniya akhidu wurdahu wanda suka karɓi wuridinsa wa azwajahu da matansa wa zurriyatahu da mai zuriyarsa يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ذات شبع الجنة باب حسابي باب عقوبة ما أن أحدا منهم تعالى سوى ديدك تكين سبع لم يكن له تعلق به يتسم سينا دعا تيوى دشيب بوجه من من وجوه التعلقات واتو شي هو أن شي كأيك دا علاقة دشيوت الجنة سوء إياه da matansa da zuriyarsa ko da ba su da ta'alluki da alaƙar shehu tijjana to tun da shi da yana yin ɗariƙar to duk zai rintuma da su duk za a aljanna za a rintuma za a aljanna haka suka faɗa wannan magana shi malam ya kawo ta ce tana cikin limamu a shafi na arba'in da hudu wa inna ma nalul fadla kawai sun samu wannan fadalin ne al'azima mai girma wal khairul jasima da wannan alherin babba bi sababin hadan akh saboda sababin wannan mai karɓar almutamassiki wanda ke riko bi azkarihi da azkar din shi shehu tijani radiyallahu ta'ala aka saka fada eh allahi biha wanda yake yin furci da ita lahaja قال يشي ومن أخذ أني الورد وند يكربي وردي دق وجينا المألوم وند يكسنني الذي هو لازم الطريقة والنشين لازم الطريقة أو أمن أذنته قوة نيمس إذني يدخل الجنة هذا يشقى الجنة يشقى الجنة حتى سكى فدا سكى يا فدا زي شقى الجنة زي شقى الجنة suka ce wa walidahu da iyayensa wa azwajuhu da matansa wa zurriyatuhu da zuriyarsa al-munfasilatu wacce ta ainihin wato fassale tarabu anhu gare shi lal hafadatu da jikoki bila hisabin ba tare da hisabi ba wala isabin ba tare da ikuwa bi sharti da shartin Allah yasdura min sabbun kada wani abu ya fito na zagi daga gurinsa wala bugudun koki, wala adawatu ko adawa wa bi adam wa bi dawamil mahabbati da dawama su li shehi ga shehi bilan ita'i ba tare da yankewa ba illa mamati da ka yanke shi san ka ga shehi to shi kenan an yanke wa kaza haka nan mu dawo matul wurdi ka dawama ka ci gaba da fafata wurdi illa mamata har zuwa mutuwa ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai shehu tijjani ice wa manzan Allah jama'a fa wannan fa an haɗi kiri da muzu ne ba kabacin wani ɗan gane na magowa ya ce wayan ce ganin annabi kuruku kuruku saboda haka dan Allah wallahi duk da irin wannan abubuwan aka kai al'umman ba aka faru kuma wallahi ni ba na zargin kaso ɗari casa'in da wani abu cewa don Allah suke wannan abu amma nan suke hanya ce ta tsira da gaske kuma mutanen mu saboda sanda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa zaka ga idan wani ya zo yake shi jikan manzon Allah ne ko ƙarya yake yi girman annabin a idan suna sa su girmama shi sai masa abin da za su yi masa na saboda kaunar da mutanen mu ke wa manzon Allah to shi sa muka ga ya kamata a wa mutane bayani a dawo a ɗora mutane akan ma'aunin san annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskiya san annabin nan ibada ne kafin in so shi ka so shi akwai jama'ar da sun riga mu san shi kuma da ni da kai duk ba ma musu cewa sun fi musamman dan Allah duk da an samu wani a cikin su Allah ya samu dace wala adawatu wa bidawamil mahabbati shaykh al mahabbati lil bilan qita'in ila al mamati wa kada mudawamatu al-wurdi hakanan dawama wurdi ila irin mamati sun qultu li rasulillahi sannan shehu tijjani suka ce ya ci a kiyaye magana ta ina cewa sun ce ya ci hada al wannan falalar hal huwa khasun shin ya banta na biman aka da anni azzikira ga wanda ya karɓi wannan zikirin daga guri na mu shafa hatan baki da baki aw li kulli man akhadahu ko ga duk wanda ya karbe shi walau bi wasita ko da ta hanyar wani ne ba ni ba fa qala li sai annabi yace kullu man azintu man azintu duk wanda kai izini lahu gare shi wa a'ada shi kuma ibayar da gairihi ga wani fa ka annama akhad anka mushafahatan kaman ya karbi wuridin daga bakin ka ne wa ana daminin lahu kuma na lahu na amince musu ga baki ɗaya da wanda kai ma izini ya ba da wanda shi ma ima wani izini ya ba duk da haka ne aka samu mukaddamai ko mukaddimai inda suke mukaddimai wanda suke gabatarwa su ba da tarihin sannan akwai mukaddamai wanda su ma an gabatar da su wannan muqaddim ismul fa'il muqaddam ismul maf'ul wa hadha al-fadl wannan falalan fa shamilun ya game liman tala al-wurda wanda ibu wuridin nan sawa'u daidai ne ra'ani ya ganni aw lam ne ko bai ganni ba wa wai annabi yace man akada wurdana duk wanda ya karɓi wannan wuridin mu ko shehu tijjani yubu asu min al za a tayar shi cikin amintattu wa da al-jannata zai shiga aljanna da lahi hisabi babu hisabi huwa shi wa da iyayensa wa azwajuhu da matansa wa zurriyatuhu da zuriyarsa المنفصلة عنه للحفظة بشرط الاعتقاد لشرط قدرة da نقص المحبة للشر والولي سوريا wannan kaga ita ce falala ta goma sha biyar to wannan falalar menene dalilin ta alqur'ani da sunna wallahu a'ala? amma dai tun da yan uwan mu in tijjaniya suna sauraron mu dalili za su nemo mana sai ce a wannan dalilin ta gashi a gashi a hadisi السابعة عشرة تقوم شابقي شاتقص شاشدة وانتم الخامسة عشرة السادسة عشرة أنهم تلاميذ النبي دول أنت الجانية طالب من زن الله الماجل من زن الله دول أنت الجانية الماجل من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا موسو كان تكين الأمر النبي أما أتيه تو الله يسامى داشي السابعة عشر نقوم شابكم أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي سماه shi ya kira su yake a sahaban lahu sallallahu duk wani ɗan tijjaniya sahabin annabi to kalmar sahabi duk da tana ɗaukar ma'ana wajen guda tara a ƙur'ani sannan kuma ana iya ce wanda ba ku rayu da shi ba sahabi amma wannan za su mana bayanin mai suke ne wa qala li sayyidil wujubi shugaban samammu ya ce mu ya ce wa shehu tijjani annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fukara, fuqara'i ka talakawa na ne wa talamizuka talamiri ka ɗalibai na ne wa ka ashabi sahabbanka sahabbai na ne wa kullu akhir wirdika duk wanda ya karɓi dinka. fa huwa muharrarun an kinta shi min nari daga wuta qala sahibur rima min rima yace kultu sai nace ولهذا صار da wannan ne izamanto ahli tariqatihi wato ma abuta tariqar shehu tijani sahabiyina wato sahabbai ne bi hada ma'ana hatta qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim hasir annabi faɗa cikin hakkin sai ce sahaba ridwanullahi alaihim la tu'duni fi ashabi da kun ga yanda sun dauki matsayin duk wani dan tijaniya sun bashi matsayin sahaban annabi wannan gashi sun faɗa sun ce ya ce la tu'duni fi ashabi in kuma wannan karatun da ke cikin rimamu mu ne ba mu gane karatun ba to kaga kamata yayi su fito su mana bayani me ake wannan shi Allah ya sa mu dace الثامنة عشرة تقوم شاتقص أن كل ما يؤذيه دأب الذي تشتد أن أريك التجانية فإنه يؤذي النبي الذي تشتد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن محاورة وأن ويسود وتتتنا وتفعل لغنا أكسى مجوار كما يدى أن لا يتقال له صاحبه وهو يحاوره shi sa irin tattaunawa nan da muke kwanan ana ce mata hiwar ana cewa munazara ana cewa mu'amala waka hatta uku bai da rajulai tsakanin mutane guda biyu min a sahabihi daga cikin sahabbansa fa'amara an yi sulhu sai umarta ya ce su yi sulhu bai na huma tsakanin su fauran da gaggawa sun ma'akbar annahu waka ali al'amuru bis sannan ya bani labari cewa lallai fa al'amurin sulhu ya auku bai na huma tsakanin su minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu yu'zi ma yu'zi ashabahu cewa annabi ya faɗa a fa cikin ɗalibansa shi shehu tijjani abin fa da zai cutar da su to yana fa cutar da wato sahabbansa bi annahu yu'zi ma yu'zi ashabahu ma yu'zi da zai cutar da ɗaliban shi zai cutar da shi التاسعة عشرة تقوم شاكرة أن الإمام المهدي shi al'imam mahadi almuntazar wanda in shi a suke ta jira akun lahu to ɗan uwa ne gare su fi ɗariƙar a cikin ɗariƙar tijjaniya ƙala sahibin rima mai rimahu ya faɗa ya ce ni muhammadu gali muhammadu gali wannan shine suka ce shehu tijjani ya ce masa ya tambaye shi a yi ku zaba alaika za a yi maka karya ko sai ce yi eh. da haka idan ƙila an ne shi in an ce muku na faɗa abu to ku auna shi da ma'auni na shari'a abin da ya daidai ku riƙi wanda ya saba ku aji to ya ce anna wahidan min ashabi shehi ɗaya daga cikin ɗaliban shehu ƙala ne akar ya ce wa ɗaya bai hatara da shehu lokacin da shehu ke wajen ya ce innal imam al-mahadi shi fa al-imam mahadi yanzu na da zahara zai yanka in ya bayyana wannan tunanin kawai mutum ya zo ya ta kashe mutane ba dalili malin yan shi'a ne amma ma duk da ahli sunna suka yi imani da shi zai zo in ya zo gyara zai a bayan ƙasa ba ba amma halin yan shiya sun ce in ya zo haka ba su ya rusa sai ya taso da na aisha daga kabari ya tsayin mata da hajji zai dinga kashe mutane ba ƙaƙƙautawa saboda tsabar kisan da zai yi har sai ya ce har sai mutane sun kalle shi sun ce wannan fa da ganin sa bai cikin iyalan gidan annabi muhammad da yana cikin iyalan gidan annabi muhammad da ya tausaya wa mutane wannan magana tana nan rubuta a littattafan in shi haka suka faɗa da magana muke a kansu sai mu ce to a littafi kaza shi babin da suka faɗa haka suka faɗa suka ce mahadi zai zai tayar da lana aisha daga kabari ya tsayen mata da haji zai tayar da abubakar da umar da usman za a yi yan karamar raja'a wata yan karamar ƙwararriya dan dawowa tashin alkiyama kafin a so lahira suna murfe aya a cikin suratul ainihin wato abin nan suratu gafir ayar da ba haka take ne ba sai su ɗauki ma'anar su bata da gangan haka suke yasa duk wanda zai saurari ɗan shi'a to ɗayan uku ne ko dai abin da yake na ilimi su ƙarya su ce akwai ko abin da bai inganta ba za su kawo ko ko a'a ya inganta amma su murɗe ayar su ba shi ma'anar da ba shi yake ɗauka ba za mu ga Allah subhanahu wa ta’ala ya faɗa a cikin suratul gafir ya ce inna lalina kafaru yuna daunar da maftullahi akbar min mafi amfusu kun iti da auna ilil imani ka tafi kaga kalu za su ce rabbana a matsala na kai Allah ka kashe musu ne ku duba ku gani Allah yana magana kafirai ne sannan wa ta nasna kai ka raya musu ba a tarasna bi dubina mun yarda da laifukan da muka hal ila kurujin min sabi ko akwai wata hanya da za mu fita cikin azabar da muke ciki Allah zai ce zaliku wannan hukuncin ya tabbata gare ku ne bi annahu idza bi Allah wahdahu kafartu idan an ce ku zo ku bauta ma Allah shi shi kadai ku kafirci masa amma wa in yushrak bihi in aka hada Allah da wani tu'minu sai ku amince ku imani Allah sai ce fal hukumu lillahi al-aliyyil kabir haka yin hukunci ya tabbata da Allah madaukaki wanda girman sa ya fi kowa to wannan ayar tana cikin ayar da suke kafa hujja da ita cewa za a yi raja'a ina ganin za a iya tunawa cewa kwanaki a wani bidiyo da yake yawo zazzaki yana ta magana rija'a rija'a rija'a rija'a su sun yi imani duk wa'annan da aka kakkashe a Zariya, ya ce duk za su dawo kafin tashin alkiyama da zariya da wasu gurare ya ce duk za su dawo to wannan fassara alkur'ani da irin wannan fassara ko dai jahilci ko bakin jahili ko bakin mai son zuciya don ƙur'ani sashen shi na fassara sashe Allah ya faɗa mana mutuwa sau biyu sannan ya faɗa mana rayuwa sau biyu a suratul baqara ya ce kai fa takfuruna billahi ya da kuka ce ma Allah wa kuntum amwatan da kuna matatti. fa ahyaqum sai rayar da ku kaga shine qalu nas na nasnatayn wa a ta nas na ahyayta nasnatayn kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata Sanda kake digon mani kafin a busa maka rai matacce ne ke shine kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaqum kun ga rayuwa daya mutuwa daya daka summa yumitukum bayan an busa maka rai ka zo duniya in lokacin mutuwa kai a kashe ka sun mai huyikum sannan a rayar da kai ka tashi ka koma gaban Allah ya maka misali to wancan rayuwa biyu da Qur'ani ya faɗa a bakara da mutuwa biyu shine Allah ya faɗa a nan cewa qalu rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu biyu wa ahyaita nasnatayn ka raya musu biyu fa asaratna bi dhunubina fa hal ila khuruj min sabil sannan ku kalli farkon ayar Allah yana magana da kafirai ne innal ladina kafaru yunaduna la maqtullahi akbar min maqti anfusikum amma ka suka tafku ayin suka lafta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine malam yake cewa فقال له da ana wannan tattauna sai shi ya ce ma shi wannan la yuzbahukum ba zai yanka ku ba li'annahu akul lakum fi tariqati domin ai shi mahadi idan ya zo dan uwanku ne cikin tariqa to nan kuma ba mu sanya za a yi ba duk da 'yan uwanmu 'yan tijjaniya Allah ya taimake su wasu daga cikinsu sun farka yayin da malamansu suke musu rufa-rufa wajen su nuna musu cewa shi'a ba matsala ba ne ini ta bayyana gare su cewa lallai fa shi'a matsala ce to amma kaga wannan abin rikici za a yi su su ce idan mahadi ki bayyana tsarikar tijjaniya zai yi to ba mu sani ba da mahadin da shehu tijjani waye ko wani daraja wa wa inna ma zuba zai yanka ulama usu wa inna ma zuba ulama as-su'i miyagun malamai wa qala za a kuma muntazaru idan wanda ake jira ya zuwa ya tsulubu min ashabina al-fatiha zai nema daga mutanenmu الفاتحة قال محمد تقي الدين من للتابي إفتا أكرمك الله يتي مقتدى قوله أبن دزنتنسك هكون تاوى وأعتقاده دمغن أقيد سو أن علماء السوء أن علماء السوء ميا غم هم علماء الكتاب والسنة ما لمن سكي كان القرآن والسنة الذين يردون وإن سكي لد ضلالهم أترسوا وباطلهم دا النص بهجة الوحي دا هجوج نواهي كما من إذا حتى سكي كلم أمتهم بتكتو وهذا قلب للحقائق وأن جيد دا أبو من سكي ثبتتوني قال يشي فنعوذ بالله من من الخذلان الله كقري مدى تابعه الله كقري مدى تابعه كما هذا سكي كلم ta yadda ƙasa take komawa sama sama ta koma ƙasa mara gaskiya ya dawo mai gaskiya mai gaskiya ya koma mara gaskiya haka ake al-mufiyatu 20 abin da ke cikawa na 20 anna ahla tariqatihi ma abuta tariqa shehu tijjani kullahum dukkan su a'la martabatan sun fi girman matsayin akabir al-aqab daga manya-manyan kudubai waƙane ya ce na matsuma a babu wajen kwaɗayi ya ahadin ga wani mutum ya auliya daga cikin wali fi marati da ashabi na wajen ya samu matsayin sahabban mu hatta al-aqabul akabiru hatta manya manyan kutubai ma ada ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba sahabban manzon Allah a anan sun cire su الحادية والعشرون نعشرين دقيقة لا تستحق الذكر ba ta cancanta a ambace ta wa kazalika ma ha, abin da ke bayanta ila khamisatu wal 20 bi dukhul al-ghaya saboda shigan kaiwa makura to daga nan suka ce to wannan fa falalar fa to la tastahiqu dhikra wa cancanci ma a ambace ta ba daga nan aka tafi a sadisatu wal 20 Allah ta'ala yu'tihi Allah zai ba su min amari kulli amilin daga aikin duk wani mai aiki taqabbala Allah ta'ala amalahu wanda Allah ya karɓa aikinsa minhu daga wajensa aksara min mi'atu alfi dha'ifin mimma yuti sahiba zalika al-amr idan yanzu kai sallah idan Allah ya karɓi sallar da yi kai ya yadda tana da kyau to idan dan tijjaniya yi sallah idan an zo za a shi sakamakon ninki dubu za a Aka suka faɗa aksar min ta alifin dhi'fin sama da alifin dhi'fin ninki dubu idan ka ɗauki naira goma ka bayar yanzu dan tijjaniya ya ɗauki naira goma ya bayar to tashi naira goma ninka ta dubu Allah zai saboda shi yana tijjaniya kai baka tijjaniya da haka ko salati kai dan tijjaniya yi salati na ji salatin Allah sai in ninka shi dubu wajen ba shi lada kai kuma kana nan kaga dole ne mutane su tafi matsarikan nan a ta fafatawa wallahi a ta fafatawa ƙarin ya kullu man amila amalin salihan duk wanda ya aikata wani aiki mai kyau min a amalin birri cikin aikin da'a ga Allah wata ƙubbila aka karɓa minmu daga gare shi yu'tina Allah ta'ala Allah zai ba mu wani ashabina ga mutanen mu ala zalikal amal akan wannan aikin aksar min mi'ati alf bi'tin sama da ninki dubu ma Allah zai bayar. in kana tijjaniya? wanda haka jama'a da wayannan abubuwan aka zo aka kai mutane aka hallaka mimma yu'ti sahiba zalikal amal daga abin da zai ba ma abincin wannan aikin sawa'un daidai ne Allah zalika wannan aikin da shi dan tijjanin ya yi kaɗan auka sura ko ya yi da yawa mafurudin kana au gaira mafurud wanda aka farlanta ne na wajibi ko na farilla ko na nafila ne wa na hannu ruƙudun alhalin mu muna bacci walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ruqud shine bacci kamar yadda Allah ya ce wa tahsabuhum ayqadan wa hum kamar yadda Allah ya ce kalu man ba asana min marqadina wa ya tayar da mu daga baccin mu thumma na sahibur rima sannan mai rimahu ya ambaci ayatin kasira ayoyi masu yawa tadullu wacce take nuni ala sa'ati fadlillahi akan falalar Allah walakin na zalika la yujidihi batilan sai dai wannan ba zai amfana da shi ko da bawan dabino ba li'anna annabiyya la sallallahu alaihi لأن فضل الله جميع فللر الله لا يجوز أن يثبت بحالة أتبت الدشيبة إلا من طريق الوحي سيت بنغر وحي من كتاب الله وسنة رسوله دقل التافع الله لسنة منزل الله ومن زعم أنه يتلقى الأخبار دول لإفعت شوى هنا كربان ساقون لاباري saƙo na labarin da yake da alaƙa bisawabi abu kaza yana da lada awal iqabi ko abu kaza idan baka yi shi ba akwai uba min da kitabi wa sunna ba ta littafin Allah da sunna manzon Allah ba fa kabaruhu batil labarin sabbatacce ne mardudun alaihi wa za a yi masa da shi la yasawi fasilan. ai bai ma kai darajan koda bawan dabino ba abin da ke ciki بإجماع أئمة المسلمين إجماع مالوي ولا يقبل مثل هذا إلا الباطنية ما ونك يتبعون ونسي باطنية الذين يزعمون أنهم يتلقون الوحي وإن فكي فتتشي وسنا كتن وحي من غير الرسول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار بإجماع المسلمين كما سوكا فريني ده إجماع المسلمين إن شيء باطنية to kamar yadda na shafa na ce akwai abubuwa da yawa ya shigo yan uwan masu faye wanda ba su san ta ina ya shigo musu ba ba inda ku kalli nan da ake ta rikici a kan shi a duniya da ya zo zama matsala asali waɗannan mutanen da suke zagin matan annabi da sahabban annabi ba su suke kira yakin din wannan abu kuma shi ne zance mafi inganci to ku duba bayan sun zo mutum yana iya kallon matar annabi ya ce ta fi matar baban shi ta fi matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama ƙiri da muzu sannan su suka zo suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan kuma ɗan uwanmu suka kama wannan shi ne haka haka ake ta faɗa cewa wai falala ce Allah ke bada ita mun yadda falala ce Allah ke bada ita amma in falala ce Allah ibada ita kamar yadda na faɗa ta a karatu mun ce annabi Nuhu ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi Allah ya turo annabi ya shekara ashirin da uku kuma bisa ga ganin damar sana wa rabbuka ya khaliqu ya yasha wa ba ka da lafi al Ya ce annabi ya fi kowa kaga dole mai yadda dole mai yadda ke duk wannan falalan inda a qur'ani ne Allah ya faɗa annabi ya faɗa dan ba za mu yadda ba sai yake cewa a Allah ta'ala Allah ya faɗa fi suratul zukhruf a suratul zukhruf ya ce kulka ce inna ma unzirukum bil wahyi ina muku wahayi da gargadi ne fala sabila ila ma'rifati sawadu ba hanyar da zaka samu wannan abu yana da lada au iqabin ko uquba illa min alqur'ani wa kalamil ma'sum sai daga alqur'ani daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Folis ijlalu bi tilkal ayati kafa hujja da irin wa'annan ayoyin Kura-kure ne mukhada'atun yaudara ne wa tudbilun da batar da mutane la yurawwaju misluhu illa fi suqil jahilina ba a kawata irin wannan kuma ya samu karbuwa sai a kasuwa ta jahilai Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kadimna ila ma amilu min amalin haka za su gabatar da abin da za su gabatar na aiki waje Allah mu sanya shi ya zama haba'an mansura kura abun watsarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace idan mun zo gobe insha Allah zan yi kokari ariqul inna ma unzirukum bil wahyi da waqadimna ila ma amilu min amalin sai kuma mu wuce insha سيكما allah ka nuna mana gaskiya. gaskiya ce ta ba تتبام ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta wasu da yawa daga cikin ɗan umarin tijjaniya wannan karatu ganin suke kamar ana takara su ba sa jin daɗi shi haƙuri yanayi ne ya kawo a yi wannan karatu ba wai kawai manufin mu bata muku rai ba abin da muke faɗa ɗin nan ku je ku duba ku gani akwai shi a cikin littattafan ku in akwai ku duba ku ga yadda za ku gyara in mu ne ba mu gane ba abin da ake nufi ku fito kuma mutane bayani mutane su gane ai shawarar da wani bayar kenan ta kamata a samu wani kawai ikin kimo jawahirin ma'annan ma duk da baki ɗaya a huta yanzu kawai ya saka shi a gidan rediyo ko kuma social media yanzu yana karantawa layi layi yana wa mutane bayani duk inda ake da rikici ba a gane mutum da shi ya gane in ya zo sai ya tsaya daidai gurin ya ce to nan gurin yana cikin guraren da ake rikici mutane ba su gane ba ga abin da ake yi shikenan Allah ya sa mu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته